da suna Allah mai rahama mai jin kai, yan ƙai. bar barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu. Mai suna wanda bai ji bari ba, kashi na goma sha ɗaya. Wanda marubuciya Amira Adam ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube. Mai suna duniyar Hausa Nobels domin nishadinku. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex. nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a da yaushe. Umar samun abatai ta yi masa magana a kan ruwan saboda cewa ta yi kamata ya bincike asalin yaron da danginsa kafin soyayyar mu ta yi zurfi. ba zai yi yaro ya zo ya yi ta mana barin kuɗi ba a san asalinsa da sana'ar da yake yi ba abba sai da ya magana sai da ya sai da ya magana ya gama sauraron umma sannan ya rufe ta da faɗa daga har yake jaddada mata akan ta fita daga harkar muni da marwan umar ranta ba karamin ɓaci ba amma da yake babu yadda za ta yi dole ta ta kawo ita ta kawo ido ta samana ni kuma ni da abako a jikinmu ita kaɗai ta ƙaraci fashinta har ta wuce tun bayan haɗuwarmu da marwan kusan kullum sai na yi waɗansu irin miyagun mafarkai haka zan gani a cikin dokar daji daga nisa waɗansu irin halittu masu ban tsoro duk yadda zan yi gana guje musu abin sai ya ci tara idan na yi gurin sanarwa da umma sai in ji na manta ko wani abin ya ɗauke min hankali Lokuta da dama Umma za ta sana a gaba da nasiya a kan gujewa abin hannun saurayi musamman Marwan da bai kwanta mata zuciyarta ba. Biris nake kamar ban ji ta ba, ko na nuna mata na ɗauki maganarta, amma ba haka ba ne. Marwan yana kashe min kuɗi kamar hauka wani abin mamaki. Daga haɗuwar mu ko sati biyu ban yi ba, amma ya kawo min a baya sun fi kala goma. Tun ina ɗokin su na daina tun da ina da su wadatattu. Fatima kawata gidanmu ta zo take gaya mun za su tafi garinsu sallah. Na san akwai abin da take nema a wajena. Can ƙasan kayana na buɗe na ɗebo mata kuɗi dubu biyar na bata sannan muka yi sallama. A cikin yan kwanakin nan da muka yi da maruwa na har na zama babbar yarinya a ƙawayena sai burge su nake suna ji. dama su ne suke fantamawar da nake yi wasu daga cikin ƙawayena da suka ja baya da mu'amala da ni duk sun dawo muna hulɗa duk wasu kayan more rayuwa za su shigo da shi umma ba za ta taɓa bari ma na sa ran za ta ci ba sai dai na sa abuna a gaba na ci wanda zan ajiye wa abana na ajiye mashi haka muka ci gaba da soyayya ni da marwan ba tare da na san shi ba shi ba shi ba mutum bane wannan shine iya abin da na sani dangane da alakar mu Gaba ɗaya daga wajen jikinsu ya yi sanyi kunya duk ta ta baibaye a balaji babba ya kalla abu ya ce, Allah wadarar naka ya lalace a walu. A da idan na ce kai kake ɗaurewa yarinyar nan kake shuka tsiyarta har haushi na kake ji yanzu ga gaskiya ta yalanta ka gaya min yanzu ina fa'idar abin kuma wa gari ya waya A awal wai a kanka aka fara rashin haihuwa ne da ka ɗauki son duniya ka ɗora a kanta bar shiru ya saboda shi kansa ya san abubuwan da ya aikata ba daidai ba ne. A kunyaci ya kalli yayansa ya ce yaya na san ban aikata daidai ba saboda na biyo wa soyayyar da nake yi ba sara amma insha Allah kama ba za ta ƙara faruwa ba. Alhaji Babe Karab ya ce yar ma ƙara faruwa mana ai Bahaushe ya ce wanda bai ji bari ba ai jiki magayi ko ko gararan buhu da kai kaɗai ya ishe ka ishara. Alhaji babba na kaiwa na zancensa ya ɗauke kansa gefe cikin takaici. Malam liman gyaran murya ya fara magana. To masha Allah mun ji duk bayani kuma tabbas wannan labarin zai zama isna gare mu baki ɗaya. kuskure dai an yi shi kuma kowane dan adam mai rai da motsi tare yake bai cika goma ba babu wanda baya kuskure sai dai mu kiyaye mu kula mu kara kalta Allah ya sa mu dace baki daya Ya sanye mutanen wajen suka amsa masa da amin. Masanancin fada suke ta tafka tsakanin Marwan da Falzuka kowannen su cikin nuna zafin zuciya don son ganin ya halaka ɗan uwansa falzu na matukar kokari a wannan hashtagin kasancewar karfin mace da na namiji ba ɗaya ba ga Marwan har amfani yake da waɗansu irin su dabaru domin ya hallaka ta. Lura da sauyin artabin nasu ya sa ta ƙara ƙaimi tana haɗa da addu'o'i tana ƙara farmakarsa cikin ikon Allah kuma Allah ya ƙara ba ta kariya da nasara a kan shi. Gaba ɗaya sun yi jina-jina kowannensu da raunuka a cikinsa. Sun shafi lokaci mai tsayi suna faɗa sannan suka faɗi gefe guda kowannensu na mai da numfashin wahala. ga ita ta fara miƙewa tsaye ta kalla Harbatu cikin walalliyar murya ta ce, Ina ka kai mijina da 'ya'yana. Yankurawa ya da kyar yana layi saboda wahala ya ce, Na gaya miki na kashe sa yanzu ba da babban burin da ya wuce ke ma na gana hallaka ki. Wani abu ne mai daci ya zo mata zuciya saboda zafin kalmarsa da ta ji furzar da iska mai zafi ta Idanunta na ƙara canja launi launin ja ta ce, Har yanzu na ki gaskata wannan kalaman naka. Ina mai gargaɗar ka da ka fito min da iyalina idan ba haka ba, ni ma zan fara aikata maka abin da ba za ka ci daɗin shi ba. Dariyar keta ya fara yi tun yana yi kaɗan kaɗan har ya fara kyakyatawa. sai da ya mai isarsa sannan ya tsagaita ya kalle ta ya ce har yanzu Kina ganin kamar abin wasan kwaikwayo ne ko? Bari nuna miki zahiri. Na sa a lokacin za ki fara gaskata abin da nake faɗa miki yana kan magana ya tashi sama. Lokaci guda ya ɓace ko minti ɗaya ba yi ba. Sai gashi ya dawo hannuwansa guda hudu ɗauke da wasu gawarwaki. ta baya ya sa su ya ɓoye sai jini ne ke ta daddaga daga jikinsu Wata wawuyar ajiyar zuciya Maryam ta sauke gabanta na faduwa akai-akai jikinta an rawa yake yi. Marwan na ganin haka ya murmushin mugunta sannan ya watso mata gawar gawarwakin da sauri ta sa hannu ta tabe su suka fado jikinta ya raf saboda nauyin da suka yi mata kusan tare suka fada kasa. Dagosu ta yi ta rungume sama jikinta tana fashewa da wani irin kuka mai tsuma zuciyar mai saurare. Gaba ɗaya jikinta ya ɓaci da jini saboda irin kisan azabar da Marwan ya yi musu. Jikinsu gaba ɗaya sara da ciwuka ne ta ko'ina raunin yake tafi da jini. Sai da ta sha kukanta mai sarta sannan ta janyo abu ta fara shimfiɗa su a kai. Ɗaya bayan ɗaya zuciyarta har wani irin doka take kamar za ta wudo ƙirjinta. hawayen da yake idanunta ne suka kafe zuciyarta ta bushe banda ɗaci babu abin da makoshinta yake yi Migewa ta tsaye cikin dakiya da zallar bacin rai ta kalli Marwan ta ce, Tabbas yanzu na gaskata abin da kake faɗa. Na ga gawar rakin manyan ‘ya'yana, na gawar majina da ta sauran ‘ya'yana, ina buƙatar ka kawo min su cikin gaggawa tunda su ɗin ba su daga cikin ahalinka. Marwan takobi biye ya ƙara matsowa kusa da ita sannan ya ce, A lokuta da dama kina nuna ke mai jarumta ce ko? Tabbas salanki na burge ni jarumtakarki ta nuna ƙarfin halinki ba kowace mace za ta iya haka ba. Mai zai hana ki sallamar rayuwarki ki da ƙarƙashin iko na, wato ina nufin tunda baki da miji ke da matsayin matata. Sannan kuma gaggawar me kike yi aka wannan gawar kir da na kawo miki so mun taɓa ne sauran ma suna tafe sannan a hankali maryam kau da kai gefe ta yi ranta ne yake mata suya sannan ta jiyo ta ce masa tabbas komai akai da jaki sai ya ci kara kar ka manta ni ba sa'arka bace kuma ba tsararka bace idan ka manta bari na tuna maka Na yi zamani da mahaifinka zan baka saƙo ka koma ka tambayi mahaifiyarka yadda aka yi aurenta da mahaifinka za ta ba baka labarin irin haukar da ya yi akan sai ya aure ni bai samu wannan nasarar ba bari kai ƙaramin alaki ni Maryam na fi ƙarfinka har bato, kai ba ni ba ko jini na ya haramta gare ka da zuri'arku. Ka taka a sannu duk wannan abubuwan da kake Allah yana ara maka rana ran Rana ne kawai amma duk da hakan ba zan karaya ba, za mu gauraya da kai a mu ta gaba. Tana gama magana ta kwashi gawar ‘ya'yanta kai tsaye can gidan iyayensu da kakanninsu ta nufa, wato can fadar masarautarsu. Mai unguwa gyara murya ya kalli Malam Liman ya ce, Malam Allah ya saka da alhairi, amma akwai wani abu da yake damuna a cikin zuciyata, kuma duk ta silar wani yarinyar ne. Gaban Abba ne ya faɗi amma sai ya dake yana sauraron abin da mai unguwa zai ci gaba da faɗa. Malami mai ce to subhanallah wani abu ne kuma ya kuma faruwa? Eh to game da ɗan na fa'izu ne mu dai tunda muka da fa'izu ba mu taba sanin yana da makarai ba sai da wannan lamari ya bayyana a cewar mai unguwa. Labarin abin da Maimuna ta gaya masa ya basu da irin abin da Faiz ya dinga yi har zuwa dawowarsa da da ya samu fa'iza can saman durowa yana bacci. Malam jinjina kai ya ce Allah ya taimake ka, wannan duk ba damuwa ba ce za mu yi masa rukiya insha Allah zai kawo Allah zai kawo waraka. Fa'izo da ke cinyar Maimuna a can cikin rumfar da mata ke zaune, ya zai gudu da sauri Malam Liman ya sa aka rike shi. Takowa ya da kansa ya sa hannu zai ɗauki fa'izo fuskewa yake tun ƙarfinsa yana kiciniyar guduwa. Malam Liman da ƙarfinsa ya ɗago Faiz ya miƙa ramma ya ce ya rike masa shigam. Malam Liman awwala ya ɗauro ya zauna yana rike ya riƙe Faiz yana tafa kansa sannan ya fara karatu. Faiz jikinsa ne ya fara rawa take ya kwalla ƙara yana ci gaba da jijjiga jijjiga Malam Liman. Malam Liman ya jima yana karatu sannan Faizu ya fara magana cikin wata iriyar murya. Malam ka dakata don Allah bana tare da yaron nan domin na cutar da shi. Malam na jin haka ya da farko ina son na san da wa nake magana. Aljanar da ke jikin Faizo ta ci gaba da cewa sunana Fatima kuma ni ina daga cikin kabilar Yarabawa daga cikin jinsin fararen aljanu. Ni musulma ce ni da sauran dangina kuma ban taba cutar da wani bil'adama ba. Wata rana ina ɗan shawagi na a cikin gari na biyu ta cikin gidan su fa'izu zaune na same shi. Da doshin magarba lokacin bai fi shekara ɗaya da 'yan watanni ba. Wasa yake yi a lokacin kuma muke fara baza bace kolin mu mu da iyalanmu a lokacin yaro na karami ya fito yana wasa wasu suka haɗu da Faizu suke wasa cikin wasan da suke yi ne fa'izu yake ɗiban abincin da mahaifiyarsa ta zuba masa yake ba wa na yaron wanda bai fi san fa'izu ba sosai raina yi dai daɗi sai abotarsu ta burge ni sai ya zama na yaushe wajen doshin magariba fa'izu zai je wajen dokin kofa ya zauna su yi ta wasan su ita kuma mahaifiyarsa bata taɓa lura ba abin sai ya zamewa ɗana jiki sun saba sosai shi da fa'izu don wani lokaci har ɗaukan fa'izu nake na kai shi can nahiyar mu su yi ta wasa shi da sauran yaran mu lokacin da ya fara girma sai na ɗan shiga damuwa saboda yaran mu sun saba da shi kuma idan ya ci gaba da wasanni da su iyayensu za su fara hankalta daga nan sai a fara nema masa magani mafitar da na nema kawai sai na shiga jikinsa a duk lokacin da yaro na ya so su yi wasa da fa'izu sai na sa mai siffar fa'izu ya kwanta yana bacci a zuwan fa'izu ne shi kuma fa'izu sai na ɗauke shi can ya je su yi ta wasa sai sun gaji na da shi gida ba tare da kowa ya fahimci wani abu ba haka na ci gaba da yi har Allah ya raya shi ya girma ina bibiyar rayuwarsa kuma duk abin da nake yi ba na yi ne domin na cutar da shi kuma ban taɓa cutar da shi ba ana cikin haka kwatsam ran nan sai ga wannan yaran harbatu ya zo da zummar ya biya wa kansa bukata ta hanyar amfani da mahaifiyar fa'izu a lokacin ne nima na yunƙuro na nuna na ɓacin rai har mahaifiyar sa ta lura da abin da ya faru abin da ya sa harbatu yake jin shakkar mu idan ka tuna a baya Na gaya muku ni na fito ne daga jinsin fararen aljanu kuma mu mun fito daga cikin tsatsan masarautar Mudaibar wata hamshakiyar masarautar aljanu ce da ta haɗa jinsin aljanu kala-kala farare da baƙaƙe aljanin sararin samaniya aljanin ƙarƙashin ƙasa da aljanin ƙarƙashin ruwa. In ta gaice muku ita wannan masarautar tamu ta haɗa guggun aljanu kuma masu faɗa a ji don haka duk takadirancin aljani baya gigin shiga hurumin shi ya sa harbatu ya kama gabansa tun bai kai ga hukun tun ban kai ga hukunta shi ba amma don allah malam karkace za ka raba alakar mu da ta fa'izu gurin shiru ya yi kamar ruwa ya cinye su mamaki da al'ajabi ne ya kama su Malam ne ya numfasa sannan ya ce, Malama Fatima duk na ji bayananki amma kuma kin san ai babu wata alaka da zamanta zamantakewa da mutum da aljan wacce za ta kai ga harkina ɗaukar masu yaro, kina kai shi can nahiyar ku. Aljana Fatima ta ce haka ne malam, amma kuma ai alakar mu mai kyau ce ba wata mummunar alaka a tsakaninmu, banda hakan ta faru da babu wanda zai fahimci cewar ina tare da Faizu. Malam jinjina kai yana shirin magana suka ga Yusra ta fara wata irin karkarwa kafin a rike ta tuni ta kwalla ƙara ta yanke jiki ta faɗi. Umma na shirin taba ta malam liman ya dakatar da ita ya ce kyale ta kallon mai unguwa ya sannan ya ce Allah ya baka yawan rai ka dai ji abin da wannan baiwar Allah ta jikin Faizu ta faɗa shin ka lamince ta ci gaba da rayuwa da ɗanka Bayan kowa ya gyara zaman sa ya ce, maganar gaskiya ban amince da haka ba Salima don Allah ta daina ɗaukar min ɗana tana tafiya da shi. Wannan ba ƙaramin hatsari ba ne. Ina tsoron kar a nan gaba kan ya fara taɓa rayuwar yarona. tunda ta ce ita musulma ce ta dubi girman Allah ta fita daga rayuwarsa. Mai unguwa na gama maganar Malam Liman ya ce to Malama Fatima kin ji mahaifin yaron nan abin da ya ce. aljana fatima cikin gurɓatacciyar hausar ta ce girman allah ya fi komai don haka zan bar rayuwar faizu amma zan tafi ne ba don san raina ba na gode kwarai malam liman malam allah ya biya mana bukatunmu na alheri tana gama faɗin haka suka ji faiz ya yi atishawa sai da ya yi atishawa ta fi biyar sannan bacci ya yi awon gaba da shi malami ma ajiyar zuciya ya sauke ya ce masha Allah mun samu kan fa'izo bari mu dangana da yusra malam liman tsallakawa ya gurin yusra zama ya sosai ya bismillah sannan ya fara karatu ya kusa minti talatin yana karatu sannan suka ji an kwalla uwar kara har sai da mutanen wajen suka dan tsorata cikin kururuwa ya fara magana dakata malam dan Allah ka dakata malam liman dakatawa ya ce ina jin ka ina son na san da wanda nake magana marwan numfasawa ya ce na san dai ni ba bako ba ne a wajen ku tunda a baya mun tattauna da ku malam liman ya ce tabbas na shaida ka amma ina jin hankalinka da ka fita daga jikin yarinyar nan marwan ya ce ni tuni na ga na riga na ga wajen zama tuni irin dama tuni irin su nake nema irin su nake nema don haka babu dalilin da zai sa na fita a jikinta tunda ta riga ta ci sadakinta wai ku yan adam kuna tunanin duk abubuwan da kuke yi na harkar rayuwa ba ma sani to barka ji ba haka ne ba asali ma wasu abubuwan da kuke yi da mu ake damawa Ranar sallah ranar ne na fara samun rahoton abubuwan da kuke yi da shagalan sallar ku. Na yi ta tunanin ta da zan bullo domin samun 'yan matan da zan yaudara. amma sai na rasa ta wace hanya zan bullo kwazon sai na fahimci yan matan kwarima da wasu daga cikin yan matan auren ku sun haukace akan baya, sai na bullo musu ta wannan sigar wata rana da tattaren na zaune na hutawa ya sira da ƙawarta suka zo wucewa a nan na ji batun da suke tattaunawa suna wuce wajen da nake wato bola sai na rikida zuwa siffar mutum na je wajen ta na yi mata magana ban sha wahala ba wajen ganin na siya zuciyarta har muka dinki ita a matsayin masu. a matsayin masoya na so na je wajen kawarta je mata a wata siffar to kawarta tana da riko da addini shi yasa ban samu wannan damar ba amma zancen da nake muku daga sallah zuwa yanzu na tafi da 'yan matanku sun fi goma da haka yana ƙara gaya muku muku na ga waje babu inda zani malam liman ajiyar zuciya ya sauke ya ce lallai ka cika zalimi macuci kuma dole ka fita daga jikinta Marwan dariya ya ce malam ka dinga sassauta maganganunka a kaina idan ba za ka ba hukunci zai karawa kanka kamar yadda na yi maka a baya kuma fita ba zan fita ba malam liman na jin haka ya ci gaba da karatu babu kakkautawa Marwan shiru ya yi sai da ya ji azaba ya fara kururuwa yana ihu. Malam liman sun jima suna kai ruwa rana da Marwan kusan sama da awanni suna abu daya. Daga ƙarshe Marwan da ya ji azaba guduwa ya saboda inda Yusra ta wahala sauke numfashi take a hankali. Malam Liman kallon abu ya ce magana gaskiya awal wannan aljanin yana da taurin kai amma mafita ɗaya kawai shi ne a dangana ta da Islamic chemist wato gurin masu rukiya da magungunan aljanu sai a kawo ƙarshen matsalar. Abba na amiye da wannan magana saboda yadda aka dinga fafatawa da Marwan duka mutanen wajen jikinsu ne sanyi suna tausayin halin da Yusra take ciki. Bayan wani lokaci Yusra ce ta tashi zaune tana dafe kanta saboda yadda ta ji yana mata ciwo kamar zai faɗo. Rike ta umma tana mata sannu mai unguwa yana kallon jama'ar wajen ya dan yi jawabi sannan ya ce ya sallami duk mutanen wajen babu jimawa wajen ya washe